قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين annabi suleiman ya yi wa manyan mutanen fadarsa magana cewa cikinku waye zai iya ɗauko min gadon mulkinta kafin su kawo kansu suna masu miƙa waya